wannan ita ce Z Williams magana akan wayar hannu waya mai hagu da dama ha ba su bayani akan wayar hannu sharrinta da alkhairinta

ku zance zan faɗa babies ku taho ku zan faɗa guys ku taho sai na faɗa don wayanka tana da abun faɗa waya ta sa ciki na ya kaɗa saboda sirrika na ta kaɗar alheri sharri ta ban kaɗar aure soyayya ta haɗa guje morality wasu wayar su har da senility su haima ta faɗa ni na faɗa wayar ga sharri ce kuma kai ce